ranar Juma'a 11 ga watan Maris shekara 2022 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanun su. Hawa-hawan farashin kayayyakin masarufi ya so mace da hankulan al'umma a Zandar wasu mazauna garin sun yi kira zuwa ga mahukunta za ku ji kokinsu a cikin labarin. Matan da ke kare hakokin uwansu mata kan yanar gizo na fuskantar tsangwama da musgunawa. Wata kungiya mai zaman kanta ta gabatar da wata muhawara don kare hakkinsu. su. al'amarin aikin hannu na cin wani mawuyacin hali na cin wani mawuyacin hali a ƙasar niger shi ina mafita ali muhammad rabi'u na ƙungiyar masu aikin hannu ta wadata na ɗauke da cakon bayyane a rahoton namu na musamman masu mu barkanmu da sake saduwa farashin kayayyakin masarufi ya so mu karuwa a 'yan kwanakin nan a zandar wannan al'amarin tsadar yana ɗaure ma masu amfani da kayayyakin masarufi kai alhaji nasiru abdu mai lakanin zaki na kira ga hukumomi kan su sa ido kan farashin kayayyakin musamman ma a jajibirin watan ramadana ga dai karin hasken da ya ma mustafa mamman sani bai wuce ba sati ɗaya ko sati biyu abinda ni na sayi mai da kaina jika biyar da rabi na siyi shi na sayi makuruni jika shida ba hamsin kenan yan kasuwa sun ƙara wa makuruni jika biyu da dala hamsin sun ƙara mai jika biyu da rabi a mai wannan litir biyar to shi ne na ce gaskiya ba za mu yarda ba mu talakawa ko yan kasuwa su zo su ba mu ba'asi in gwamnati ta kara musu duwan ɗin kaya dala goma ba a ƙara ba ta duwan dan saboda zuwa hatsi masara ma an dauke ba a biyan duwan su sun mai da buhun hatsi jika arba'in ake sida shi ba biyu buhun masara jika talatin aka ci da shi da suke sidawa kuɗi awo aka kara musu a nan agar in mun je za mu ɗauko musu makaroni da hulawa tan guda abin da muke dauko musu jika ashirin da biyar da jika ashirin muna zuwa muna wa yanzu jika goma sha biyar suka da kuma duk sun bubboye kayan ba su kaɗai ba duk dan order da yake wannan 'yan kasuwa sun kai kaya sun bubboye saboda suna shirin azumi zai zo to gwamnati muna kiran ki wannan yan kasuwa a bincike su yo ko don a kara musu sak din makuruni sami da shi ka bakwai da rabi barantana ba a kara ba a ƙasar niger batun tsabtar manyan birane ya zama wani kalubale ga da'irori musamman ma dangance da ledodi da suka ma wurare katoto da ƙoƙarin da gwamnati ke yi tare da haɗin gwiwar ƙungiyoyi masu zaman kansu da na fararen fulla har yanzu dai abun ya ci tura shin ya kamata a yi don jawo hankulan al'umma su daina zub da ledodi barkatai ga amsa cikin ra'ayoyin da zainabu abdu ta tattaro mana Kan farko dai ya kamata a gane yana illata muhalli. A ɗauki leda a yada ita yana da illa ga lafiya saboda idan muhalli yana cike da datti yana iya kawo cikas ga lafiya. Matsalar daga mu take misali an ka zo ga wuri ka ga wurin tsabba da dauɗa an wani ya jefa leda da ka mashi magana na Allah ɗauki wannan ledar sai ya zama wani laifi to amma an ya ɗauke ina jin zuwa gaba-gaba sai a ciwo kan wannan al'amari. Wani bi mutanen da ke wurin ma idan suka sha ruwa sai su jefar da ledar inda suke. Mu kenan muna gurɓata wurin mu da kanmu kuma daga baya mu ringa cewa Nijar na da dauda gwamnati bai komi. Ina ganin bai dace ba, ai mu ba ƙananan yara ba ne. Wasu mata da ke fafutukar kare hakkokin 'yan uwansu mata kan shafofin sada zumunta na kokawa da tsanguma da batanci da renin wayon da suke fuskanta akan shafin nasu. Dalilin da ya sa kenan kungiyar New Challenge ta tsara wata muhawara jiya mai dauke da takin wace gudunmawa ce masu amfani da yanar gizo za su kawowa wajen yaƙi da tsangumar da ake maɗiya mata. Olivia Sugbavi ya kasance a wajen ga kuma ra'ayoyin wasu mahalartan da ya tattaro mana. Eh, eh abun ni kan na ya taba ne saboda da farko ana cewa gwagwarmaya ni kan kai na ina nuna wata kiyayya ga maza tunda a gani na duk abun da ke faruwa ga mata sabili da maza ne da ke nuna iko ga mata na cewa mace bai kamata ta yi haka ko haka ba amma na gane cewa ba dukkanin maza ne ba ke haka akwai waɗanda ke tallafawa mata akwai kuma wasu mata da ke ba 'yan uwansu mata munanan shawarwari don mutane su dinga musu muguwar fahimta. Ni ma abin ya shafe ni, saboda wannan zancen na tsangwamar mata. Lalle ana shan mata kai a kan shafukan sada zumunta, kuma muna so a daina shi. Mu ma muna so mu ci gaba, mu ɗaga fuka-fukanmu, mu nuna mutane mu suwaye a matsayinmu na mata, amma ya gagara, kuma muna so lalle hakan ya daina. a yankin sahel al'amuran canjin yanayi sun kai matsayin da ya kamata a sake ma hanyoyin makamashi fasali zuwa ga na zamani wannan abu ne mai sauki in banda tsadar kayayyakin aiki kamar yadda somu sabrifo elina na ofishin da ke kula da gandun daji a ma'aikatar ministan kasar burkina faso ya bayyana ma ali tashisir Euh, da wannan asusun kilima da dukkan kudaden da kasashen da suka ci gaba masu gurbatar da muhalli ke biya. Ya kamata a ce mu sun girka tsare-tsare na kwarai masu mahimmanci domin bunƙasar da irin waɗannan makamashin. Lallai muna iya ƙarfafa shi, amma abin da muka rasa shi ne ƙwarewa. Kenan ya kamata a girka makarantu masu koyar da yadda ake tafiyar da irin waɗannan makamashin masu sabuntawa. A girka masana'antu. Yana da kyau a sama muna kayayyakin aikin makamashin rana, amma amma daga wani wajen ake kawo su mu haɗa su kawai muke yi fatanmu shine da farko dai ƙasashenmu su kafa tsari na kwarai kai wannan dole ma ne abu na biyu kuma shine kuɗin misali in mutum yana son a ko da yaushe ya amfani da makamashin rana akan firigon shi na litir ɗari uku dole sai ya zuba kuɗi kamar miliyan ɗaya da rabi idan har ƙasashenmu suka fara horar da matasa akan wannan fannin da kuma ɗaukan nauyin kayayyakin aiki hakan zai fi duk ba jadawalin tsarin gandun daji safi na jihohin talabiyari da zandar shine batun da aka tattauna a kai jiya a zaman taron na musamman na kungiyar sezok a shekara ta 2022 tsarin jadawalin na gandun daji wata dama ce ga jihohin ta su bunƙasa ayyukan nasu a bangaren batutuwan filaye kamar yadda halidu musa mamba a kwamitin da ke kula da cigaban karkara da kuma muhalli a kungiyar sezok ya shaida ma muktar hamadu Muna nan da ba da ra'ayinmu a hukumar Sezok bisa abin da ya shafi jadawalin tsarin filaye na gandun daji na jihar Zandar jihar Talabiri. Tuni akwai shawarwarin hukumar Sezok bisa abin da ya shafi jadawalin tsarin filaye na gandun daji na maradi. Muhimmancin wannan jadawalin tsarin filaye na gandun daji domin kawo canji ne a cikin dukkan yankuna. Misali ni idan na Doso ne ya kasance na san duka abin da jihar Doso ta kwamsa a fannin albarkatun gandun daji da halittun dabbobi na daji don haka ne muka tanadi wani jaddawali domin ya kasance yana da bayanai akan ayyukan da muke yi saboda shimfiɗar da jadawalin tsarin filayen gandun daji na jiha yana bukatar gudunmawar kowa da kowa duka al'ummar yankin Makarantar horar da matasa ta Dukur a jihar Maradi an girka ta a shekara ta 1952. Daraktan makarantar na farko shine Vilman Morisa mai lakanin mai buji da ya sarushin shi tun lokacin mulkin mallaka. An shekarun baya-bayan na makarantar na cin karo da matsaloli da dama kamar yadda mai bima shugaban majalisar dokoki na ɗaya kan hankuron da ya kai ziyara a satin da ya wuce ya bayyana ma Adamu Umaru. Waccan ziyarar da na yi a cibiyar sake shigar da matasa tabi'a ta gari da ake ce ma cibiyar aikin sake bayar da tarbiyya ta da kwaro. A can kash cibiya ce da aka daina sama ido ba kulawa ɗaliban an bar su wurare ne na koyon aiki da aka zuba wa ɗumbin kuɗi. Amma ganin rishin kaya isassu da malaman horaswa yaran ba sa koyon wani abu na a zo a gani. Aikin lambu ne suke ganin a wannan aiki aikin ba wata buƙatar amfani da kayan zamani abun bai da daɗi lokacin da na je na ga yaran nan suna da kuzari sun mai da hankali sosai ga koyon aiki don haka ya waje ba a wannan fuskar a duba a samo abokanan hulɗa don tallafawar cibiyar ta farfaɗo kuma a baiwa duk wanda za a kawo nan kulawa ta kwarai kuma an suka kammala su dagargaje ga neman na kansu da kansu. Ƙasar Nijar ta yi fice a wajen kiwon dabbobi baya ga shi wasu mutane na jarraba kiwon zomaye jeyi-jeyi. Ko ya ake tafiyar da kiwon na zomaye? Baba Al-Mustapha ƙwararre ne a wannan fannin, ya mamaktar Hamadu ƙarin haske. Kiyon zomaye bai da wahala waɗaya saboda abincinsu yana da sauki Salati ne suke ci da wasu 'yan guntayen tuwo. Kawai dai suna buƙata a samu musu wuri mai kyau saboda suna yin ramu. Kuma idan aka saka siminti a ƙasa shikenan. Zomaye ba su yawan cututtuka. A lokacin zafi ne kaɗai suke samun 'yan matsala. Shi ma idan aka ba su magani ta ƙare. Kiyon zomaye yana da matukar amfani saboda naman su yana da kyau. babu wata matsala ga kiwon zomaye muna da manyan zomaye da kuma ƙanana na gida duka abinci ɗaya ne suke ci Dangance da wasannin kallon ƙafa na Super League mun zo muku da jadawali na wasanni kamar haka. AS Nijaleka ita ce a sahu na gaba da ɗiyan kilgi 52, AS Duwan na bi mata da ɗiyan kilgi 42. USGN ta jantar bere na aji na uku. Olympic FC da Sahela su kuma suna a matsayi na 14 da na 13. A game da ɗaukan kofi na kafa, ƙungiyar ƙwallon kafa ta USGN na kan hanyar ta domin karawa da AS Mimosa ta Cote d'Ivoire a ranar sha uku ga wannan watan. Gundumar Tanuta na cikin yankin da Margu a jihar Zandayar. Shin menene ma'anar sunan Tanuta da ake kiran wannan yankin na ƙasar Nijar da shi? Abokan aikin mummuman ada da shi da Usman Abubakar da su kai ziyara aiki a Tanuta sun yi hirar Alhaji Hassan Katinka na fadar sarkin Tanuta ga kuma abin da yake cewa. Garutan suna ne wanda yake a hoto daga buzanci. Akwai lokacin da nasaru suka taso daga duna suna neman inda ke da ruwa. Kasan Jajiduna ba ta ruwa isasshe haka wadacece. To sun zo ne suna yawo suna neman inda za a samu ruwa wadacece a gani inda za a kaura a zauna a Suna zauwa a hanya sai su gamu da matan bugaje sun labto ruwa bisu jakai suna tahowa. Sai suka da suka tambaye su ina kuka samu ruwa? To sai suka kwatanta musu da harshen buzanci kamar magana yashi. Suka ce tanucin daida ga wani dan yashi nan nan ne ke da ruwan nan to mahorin isilin tanut kenan tanucin ma'ana yashi ga yashi na a gaban ku kun je kun samu ruwa to lokacin nan ku haka nan ne nan nan tafkin nan inda muke mun kawo dawaki da hannu ake gina yashi doke shan ruwa ka ka ba wani zancen rijiya lokacin rijiya can suke wajen bariyar can wajen gaho wancan na hanyar zantar a nan ne rijiyoyin suke yanzu kuma sai rahoton na musamman a ƙasar nijar ayyukan hannu sun kwashe kusan kishi 25 cikin ɗari na kayayyakin da ake sarrafawa a cikin ƙasa fiye da mutum miliyan ɗaya ne ke gudanar da ayyukan hannu yayin da ake samun kudade sama da miliyan ɗari na sefa a cikin shekara sai dai mafi yawan masu gudanar da ayyukan hannu suna yin shi ne kara zube babu wata kwarewa a kai ko kuma bin ka'ida shin menene abun yi da abun kasa ayyukan hannu a kasar niger ali muhammad rabiu shi shine magatakardar kungiyar masu ayyukan hannu ta village artisanal wadatar da ke birnin yamai ya matalata abu da bahar karin haske Ma'aikacin hannu na Nijar ya zama dole ya canza tunaninsa kan aikinsa domin fannin ayyukan hannu na Nijar fanni ne da ke tattare da mutane da yawa da ba su yi karatu ba. Wannan ya sanya iyawarsu ta fito da manyan abubuwa tana da iyaka gaskiya. Domin magance wannan matsala ina tsammanin sai an ba da horo mai yawa ga masu ayyukan hannu kuma sai an waye musu kai sosai. Domin ma'aikacin hannun da misali bai taba tsammanin zai samu ci gaba a cikin aikinsa ba idan ba a waye masa kai zai zai tsaya kullum a kan ƙananan abubuwa da yake yi don ya rayu to kenan ta yaya ya kamata a wayar musu da kai za a nuna masa kararar cewa yana iya fita daga matsayinsa na karamin ma'aikacin hannu ya kuma zama babba wataran sai an saka masa tunanin cewa zai iya girma cikin sana'arsa ta yaya za a iya jawo hankalin abokanan hulɗa don su ƙara zuba jari cikin aikin hannu duk da yake suna nan kuma suna buƙatar yin aiki tare da ma'aikatan hannu idan ba su iya ba da bayanan ƙididdiga masu inganci a kan aikinku kenan babu kuzarin a baku amsa dangane da matsalolin ku yanzu yaya za a yi dole sai an dawo baya tare da waɗannan ma'aikatan hannu ya waje ba mu koya wa kowane ma'aikacin hannu yin littafin lissafin kuɗi a ƙaramar ma'aikatarsa ana buƙatar haka da kuma horo akan gudanarwa kenan ana iya lissafa amfanin da aikin hannu ke kawowa cikin sauƙi ta haka ana iya samun tallafin da ake buƙata matuƙar babu waɗannan abubuwa wanda ke da halin taimaka muku bai san ta inda zai taimaka muku ba a zahiri. A ganin ku, wani irin kallo ake wa sana'ar hannun ƙasar Nijar a ƙetare? Kowa ya gane cewa akwai abubuwa, amma yanzu dole ne musa su yi amfani da waɗannan abubuwan ta yanda ya fi dacewa ta wani bangaren gwamnati ce babbar hanya domin tana da babbar rawar da za ta takawa mutum diplomasiya mutum tattaunawa da hulɗar kasuwanci ƙasa ake bar masu amma a huskar ƙungiyoyi daban-daban sai an samu halin gudanar da waye kai a fahimtar da su a yi aiki na ainihin gaske tare da ma'aikatan hannu ta kwana. Studio duka duka ana muka zo karshen labarin na sashen hausa na wannan maraicin a yanzu kuma sai a dakanci labaru na sashen zabarmaci tare da musa hassan a yi saurare lafiya sai an jima. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya da tara a Zender. Tare da gaskiya FM lamba 89.5 a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba 200.1 a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba 99. Studio Kalangu.